Yau mun fahimci cewa tabbas babu wanda ya cancanta ya mulki ƙasarmu Najeriya irin. Alhaji Atiku Abubakar shine ya cancanta. Tabbas mun yadda a kore yunwa. Ni ma na yarda a kore yunwa. Ni ma na yarda a kore yunwa. Na yarda a kore yunwa ga baki ɗaya. Tabbas ni ma na yarda a kore yunwa. Kai mu ma mun yarda a kore yunwa Alhaji Atiku dai. Ayyukan da yake na alkhairi da kuma kore wannan masifa ta yunwa da muke ciki da kuma kawo zaman lafiya da limana kuma da kwanciyar hankali. Alhaji Ajiku Abubakar wanda muke so ya jawo mana tattalin arzikinmu ya kuma rinka sakin hannu ba masu hannun 'yan damba ba. Mu ai mana canjin